da jama'ar musulmi mu ta yau tana magana a kan wata babbar ni'ima wadda Allah ya yi mana mu musulmi mutane da aljannu baki ɗaya wannan ni'ima ko ita ce ni'imar aiko muna manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce Allah ya yi ni'ima ga bayan shi da ni'imomi masu yawa waɗanda ba a iya ƙyargawa amma duk cikin ni'imomin nan wadda ta kowace girma ita ce ni'ima wadda Allah ya yi ma mutane da aljannu ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi girman ni'imomin da Allah ya bayan shi manzon da Allah ya aiko ku sai da ya zaɓi wanda ya dace da ya zama manzon ƙarshen duniya har duniya ta ƙare ya zaɓe shi ya aiko shi kuma sai ya da saƙon Allah zuwa ga mutane bai rage komi ba komi annabi bai rage ba Allah ya shaide shi da wannan duk manzanni ba manzon da bai da saƙo ba ballai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamu Muhammadu bin Muslim bin Shahab Zuhuri, Allah ya mishi rahama ya ce. saƙo manzanci daga Allah ne Allah shi ke aiko saƙo a zo a ce ma mutane ku yi kaza ku yi kaza to Allah shi ke aikowa wanda yake aikowa da saƙon nan shi ne manzo daga cikin mala'iku ya ida ma wani manzo daga cikin mutane shi ko manzon ya ida ma mutane abin da bisa ga shi ko manzon shi ko ya iya da saƙon da aka aiko shi da shi abin da bisa gare mu mu da aka ida ma saƙon mu karɓa mu gaskanta mu yadda mu aikata wannan imam al-bukhari ya ambace shi cikin littafin shi sahihul bukhari farkon babin cewar da Allah ya yi يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته باب إمام البخاري أكن wannan to a cikin wannan babe ne Imam al-Bukhari ya ambaci wannan to abinda abisa ga Allah shine aiko sako ya kuma aiko wato Allah ya yi aikin shi ya aiko sakon ya zaɓi mala'iki Jibrilu ya aiko shi zuwa ga manzon Allah, manzon Allah ya yi da sako gare mu. Don haka aikin Allah ya yi. Me dalilin cewa Allah ya yi, Allah ce haƙiƙa mun aika cikin kowace al'umma mun aika manzo. Manzon nan ya gaya ma al'umman nan cewa ku bauta ma Allah ku nisanci dagutoci. Kun ga Allah ya yi aikin shi ya aiko sako ga kowace al'umma. haka kuma Allah ya ce Allah haƙiƙa ya yi baiwa ga muminai lokacin da ya aiko musu wani manzo mai girma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kawunansu manzo ne daga cikinsu yana karanta musu ayoyin Allah yana sanar da su littafin Allah yana sanar da su hikima sunnar manzon Allah wadda take fassara alkur'ani annabi yana sanar da sahabban shi duk da yake sun kasance kamin aiko manzon nan suna cikin bata bayyananna kamin a aiko annabi kowa na cikin bata an yi fatara ta manzanci shekara biyar da wani abu saboda haka mutane suna cikin ɗemuwa suna cikin bata sai Allah aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah abin da bisa ga manzon nan da aka aiko mana shine ya ida sako kuma ya iyar ya ida sako bisa ga mahi kammala isuwa mahi cika hatta da abin da ya shahi annabi wanda kamar zargin shi na Allah ya yi amma kuma ya ida sakon bai ɓoye ba matsalar auren shi da Zainab inda yana ɓoye wani abu da shi ke ɓoye to bai ɓoye komi ba Allah maɗaukaki ya ce akwai wani abu bisa ga manzo in ba i da saƙo ba ma'ana babu babu wani abu da an ka azama manzo illa ya yi da saƙo shi kaɗai an ka azama shiryarwa ba da gare shi ba ne daga Allah ne inda yana iya shiryar da wani da ya shiryar da amin shi abu talib amma abu talib ya mutu yana kafiri haka kuma Allah ya ce babu wani abu wanda yake bisa ga manzo in ba i da saƙo ba bayyane shi ɗaya aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da yake ga bayi su kuma shine su miƙa wuya su karɓi saƙon nan da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi su yarda na aikatawa su aika daga Allah Allah dai shi ya aiko saƙon kuma inda ya dace wanda ya aiko da saƙon nan kuma ya yi da saƙon nan yadda ya dace to ina na anka samu matsala zuwa ga waɗanda an ka yi da masaƙon mutane sai suka zo sun ka kasu gida biyu wasu sun ka karɓa wasu sun ka ƙi karɓa wasu Allah ya yi musu muwafaƙa suka bi gaskiya suka bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi manzon Allah biyawa da ta dace da shi wasu kuma suka ƙiya sun ka kangare sun ka bi hanyoyin bada suka bi hanyoyin hallaka Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan hanya ta ce miƙaƙƙiya hanyar musulunci hanya ta ce miƙaƙƙiya ko bi shi gakku ku bi duk wasu hanyoyi idan kuka bi wasu hanyoyi ku za su raba ku daga hanyar Allah wannan shi abin da Allah ya kai muku wasici da shi yana jan kunnen ku da shi ko cewa za ku ji tsoron Allah ku bi umarnin shi Allah ya kare ku daga azabar shi Allah ya ce babu abin da duk manzon Allah ya zo muku da shi duk abin da manzo ya ba ku ku riƙa kaga ya bada umarni da biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya ba ku kurika komi nana don ku manzon Allah ba zai zo muku da wani abu ba ce ya amso shi daga Allah Allah ya shaide shi da wannan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi bai hurci da ra'ayi da son rai son rai bai shiga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk maganar da ta fito ga bakin annabi wahayi ce ko ga ƙur'ani ko ba ƙur'ani ba duk maganar da annabi ya faɗi wahayi ce daga Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da saƙo kuma Allah ya tilasta mana cewa lallai sai mun bi wanda ya bi shi shine wanda yake zai tsira wanda kuma ya ƙibin shi ya faɗa cikin hanyoyin halaka kuma zai halaka Allah ce duk abin da annabi ya hane ku da gare shi ku hannu manzo Allah ya hana duk wani abu wanda yake na bid'a yanzu ga watan yan bid'a ya soma watan yan bid'a watan maulidi watan rabi'un al wata ne na bid'a Allah ɗaya san mai halaka cikin wannan lokaci muna roƙon Allah ya shiryar da mu ya gane da mu gaskiya ya azamu a kanta. waɗannan bayan Allah waɗanda suke ɓatar da mutane Allah ka shiryar da su ka gane da waɗanda suke ɓatarwa wani abin da ya ce wai annabi ne aka wa maulidin wai annabi ake wa bukin haihuwar annabi ake yi to akwai aikin hankali cikin wannan a ce a haifi mutum ya zauna duniya shekara 63 babu wanda ya yi bukin mutuwa shi sai bayan haihuwa shi sai bayan ya hurce kuma bayan ya hurce da shekaru dubbai dubu da wani abu sannan a kirkiri maulidin shi shin hankali me zai gano bukin haihuwar shi ne ko bukin mutuwar shi kamin ya mutu ba a yi ba sai bayan ya mutu da shekaru dubu da wani abu saboda haka bukin mutuwa ta yana su kai kuma ba kowa so koyi da shi ba ce kiristoci masu maulidin annabi isa suka ce to tun da an yi maulidin annabi isa kiristoci sun yi mu ma musulmi mu bar mu wallahi sai mun bi hanyoyin su dama annabi yace kuna bin hanyoyin na gabanin ku sau da sau takalme da takalme har annabi ce ko sun shiga ramin da sai kun bi su suwa ne yahudu nan sara annabi ce to suwa in ba su ba su mana don haka duk wani dan maulidi to mace ce yake yi da kirsimetin annabi isa da maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uwa guda uba guda suke yadda kiristoci ba su da hujjan maulidin annabi isa kuma musulmi yan bid'a ba ku da hujja ta maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk kirsimeti ce da dabbar da an ka yanke ga kirsimetin annabi isa da wadda an ka yanke ga kirsimetin manzo allah sallallahu alaihi wasallam duk guda ne duk motsa ne duk kirsimeti ce wanda ka ganin ba kirsimeti ba ce mu abinda muka so ya ce to mu muna iya karewa ba kirsimeti ba ce a zo a zauna a yi karatu sai mu tabbatar da cewa kiristoci an mallaman ku su kuke koyi da su su a shugabannin don haka duk wanda ya yi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam da maulidin annabi isa sun zama daidai wanda ya kirsimetin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda ya kirsimetin annabi isa duk guda ne kirsimetin annabi isa bid'a kirsimatin manzon Allah bid'a barnatocin da aka yi wajen kirsimatin manzon Allah da wadda aka yi kirsimatin annabi Isa kuma duk barna guda ce ba wadda aka yi wajen kirsimatin annabi Isa wadda ba a yi wajen kirsimatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu ce Allah ya isa manzon Allah ga masu mai kirsimati yanzu kirsimatin hatta hurta manzon Allah wai hatta da shehu kirsimati aka yi mai kirsimatin shehu suna nan yan biri'a, ku saurara ku ji nan ɗan kwanuka bayan an gama kirsimetin manzon Allah za ku ga an kirsimetin annabi Shehu Usmanu bin iyaka faɗa iyaka faɗan da Shehu Usmanu ya yi da kirsimeti kuma ya ce shi game da abin da mutane suka ƙirƙiro da shi yau shi yana roƙon Allah ya kare shi gayyaji wani mutum wanda ya ce maulidi ya halitta ba wai shi ya ce ba kunne ne ya ji waya ce wai wani mutum ya ce maulidi ya halitta ya ce Allah ya tsare shi gamma ya ji wannan saboda haka yan maulidi ku tabbata yan bid'a ne kuma ku tabbata wanda kuke koyi da shi kiristoci ne ba kowa ba kuma fowan nayin ne kuke yi da yaudara da cin amanar jama'a wani na sha faɗa muku an gayyaci wani mallami babban mallami na 'yan bid'a babban mallamin yan bid'a ne an haka ya ce shi wajen kirsimati ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani gari kowa ya hau ya faɗi abin da ya ka faɗi shi da ya hausa ya ce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu yayyi kalamomi masu ban mamaki sai ce wai yanzu jama'a ɗiyanku sun hi manzon Allah aka ce a aga hatta malan ya ce to ku ne kuke haihuwar ɗiya ku yanka sa da rago wajen bukin ɗiyanku amma yau wai kun taho manzon Allah kuka yi ma suna kuka yi ma suna manzon Allah kuka yi ma wai da ainihin kaji wai kaji aka yankawa ga mauludin manzon Allah ko ko ga haihuwar ɗiyanku sai ku yanka sa da rago yanzu kenan ɗayan ku sun hi Allah wai ya rena abin da an kai misa an ka yanka kaji a kama ba a yanka shanu ba dama ko wannan ne mai wadara ne to duk abin da suke jingina wai manzo Allah ake yanka mai ina ruwan manzo Allah da wannan bid'a ina ruwan manzo Allah ku kai in manzo Allah na nan da zuba lema ma kashi ba dan nema kawo ka ce maulidi manzo Allah haka wallahi da yanzu ka sha kashi lokacin shi kana fara tunda kun ga ya hurce shi kenan ku ci mutuncin shi ku yi mai ƙarya ku yi mai ƙazufa ku ci amanan mutane ku ci dukiyoyin mutane inna kasiran min al-ahbari war ruhban la yaquluna an nas bil batil wa yasudduna an sabilillah ai ku ne ba wasu ba cin dukiyoyin mutane bisa ga barna wanda ya bada naira ta wajen maulidi zai lullunka mai za a lullunka mai ya dai ya ta da ka bada naira wajen maulidi da ka jiha ta wuta duk ɗaya ne don kai almubazziri kake innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin Ƴan uwan shaidannu ne yayi go to ba mubazzaranci bane kashe naira inda bai dace ba shi an mubazzaranci kashe miliyan ɗari inda ya dace ba almubazzaranci bane amma kashe naira guda inda bai dace ba almubazzaranci ne don haka kashe kuɗi wajen maulidin manzon Allah mubazzaranci ne ɓanna kuɗi ne ta'addanci ne wanda duk yadda ya bada kuɗin shi to ya yi almubazzaranci ya halaka kuɗin shi ga banza saboda haka a bar ruɗuwa ku ana cin amana ku ana cin kuɗin ku ga banza da yi lada wallahi ko ta biyar ba ku da ko biyar lada ba ku da lada ko ta biyar kuma wa zai ba ku lada Allah zai biya aikin da bai ce ayi ba Allah bai biyan aiki sai in shi ya ce ayi in ko shi ya ce ayi to manzon Allah zai aiko da sakon cewa ayi ba inda za a samu wani abu ya zan addini in ba ta ainihin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk abin da manzon Allah bai zo da shi ba addini bane saboda haka ku kiyaye wannan ko 'yan maulidi muna kira duk wanda adda dalili akan maulidi muna kira ya zo amma kuma maulidin ma ai bid'a ce ga ga shirka ma baro baro suna yi da shehun nan ko ga ayyukan mata ta maulidi sun mai da su ma alloli suna shirka da su akwai wani shehin da 'yan an ka zo ba a gani ne sai an yi hadaya hadaya sai an yi akwai wani direban da ya ɗauki wasu ya kai su wajen wani shehi sai ba su da ikon su ga shehi sai dabba sun yanga to kuma zo Allah ana cewa sai an yi hadaya a gane shi hadaya fa dole sai kai hadaya zuna a gane shi wannan shehin kuma wannan shehin shi ne wasu lalatattun 'yan siyasa suke tashi su biya kuɗi su zo ya shahi kansu don ya neman musu tabarruki don su samu tabarruki ga shahar kai ne tabarruki muna ganin wani ahalus suna ne kamar ahalus suna amma sai gashi ya tashi ya ta cotan an shahi kai ne wani ɗan siyasa sai gashi shehi na sha hakkai ne mutum lokacin nan mun ka aje su mun gane mutumin banza na shehi ya sa ma albarka ko dai ya ɗebe maka albarka albarka gare shi shehin da bai da albarka shi zai sa maka albarka sai dai ya ɗebe ta <coughs> don kuɗin aljihunka na zai ɗebe ba shi zai ɗebe albarka gare ka shi bai da albarkar amma sai a yaudare ka a ce kai za a sa ma albarka Ala shirya da mu. Inna alhamdulillahi na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق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 bini amin kasiratin la tu'addu wa la tuhsa wa ajallu ni'matin an'ama biha 'alal insi wal jinn rasuli sallallahu alaihi wa sallam faballaghahum ma ursila bihi ilayhim min rabbihim ala tamam wal kamal wa qad qala al imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu min Allahi azza wa jalla wa alar rasulil balag wa ala taslim zakarahu al-bukhari anhu fi awwal babi qawli ta'ala ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzula ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas فالذي من الله الرسالة وقد حصل ذلك كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man salaka sabilahum bi suluki ila yawmid din amma ba'du fa ya ibadallah Inna alladhi 'ala ar-rasul huwa al-balagu qad hasala 'ala akmalil wujuh wa atammiha kama qala Allahu 'azza wa jalla fa hal allar rasul illa al balagul mubin wa qala wama allar rasul illa al balagul mubin wa amma alladhi ibadi huwa at taslim wal inqiyad faqad inqasama an nasu fihi ila muwaffaqin muttabi'in li sabilil haqqi li sabilil haqqi wa ghairi muwaffaqin muttabi'in li sabilid dalalati war rada kama ƙala azza wa jalla wa anna hadha sirati